السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين لا الله سبحانه وتعالى بيتقى من كاوى وأيكم الخير ya kafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma ɗauka mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta kyakkyawan cikin ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wata'ala ya samu alhamis rana ta biyu da muke karanta wannan littafi mai albarka ikbatu min tarikh na babban malamin nan a sheikh Usman ibn Muhammad al-Khalid muna uku ga watan jimada a saniya na shekara 1438 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani suka yi da biyu ga watan uku na shekara 2018 miladiya a yau za mu gabata bayani a cikin da'awar Abdullahi bin Saba da kuma irin ɗalibansa wanda suka yada wannan akidar tashi muka ce wa min du'a da masu da'awa masu fita kiraye kiraye da'awa da muka suna yada akidan wannan ba yahudin alladina hamu fi nashr wanda suka ba da gudunma sai da gaske wajen yada irin da'awarsa daga cikinsu akwai farko al-ghafi ibn harbin عبد الرحمن بن عجيس البلوي أقوي كلاب بن بشر أقوي سوداء بن حمران أقوي عبد الله بن زيد بن زرقاء أقوي عمرو بن الحارث الخزاعي أقوي شرقوس بن زهير أقوي حكيم بن جبله akwai a attakuniyu wa gairuhun waɗannan sun bada gudunmawa kwarai da gaske ya da ake da wannan ba yahudin wa amma tazmirul kutub amma tabi da aka ta rubutawa ana wa ana yaɗawa na ɓatanci da sayi da usman sabon kala makro ba abinda makro ya faɗa قالت عائشه لا نا عائشه تا فدا kware dike rabta ya baci daga alƙarfi da Uthman dan sai yanzu taraktumuhu kun bar wannan bawa Allah shi Uthman tasawbin nabi kaman wa tukati paris wanda ya karkata daga mai addana daga zanta kuma sarrafinmu sannan kuma kusan kadda shi zuwa gare ku sannan ka zafo na kuka zo kuka yanka shi kama yi bugbe babu shi kamar da ake yanka rago ba Allah tsaftace kamar fara sifa ba ta kaka da jiki kun zafo shi kuka kusan shi zuwa gare ku sannan kuka zo kuka yanka shi ta ma rago فقال لها مسروق سي مسروق صحابي ne yake mata haba amaluki ai ke ma na na Aisha ke ma kina da cikin da kuma shi kaje domin me eh sarri ka ta ai ka tacci ila nasi ke ma kin rubuta da ya kunki kika yaɗa takardun zuwa ga mutane ta amuri na hunkina umurtar bilkuru alai shi su yi masu jina Usman Tawayi. Wato abinda shi Abdullahi Jino Saba'in din na yayi. Wato sai ya rika rubuta takardu sai ya nuna wanda takardar kamar sahabin wani ne kamar daga wani ne ya rubuta da wani wannan mata aisha aka yi ta ya a cewa gaba ɗayansu ya nuna sun ba da goyon baya da haɗi kai cewa gaskiya sai dina usman ya tsarkaka a masa tawaye har da wata wanda suka rubuta a matsayin na aisha ne take gaskiya ya tsarkaka a masa tawaye baya kan to haka suke rarraba sai su fake ka su ɗauki sa ko su ɗauki a wani wannan hatimi na ofis na menene su suka a takaddan cewa kai ma kamar kai ta rubuta cewa kai ma ba ka goyi ba Usman ma ya kamata a masa tawaye to ya rubuta wata ya nuna na Aisha da na Aisha ma ita tana daga cikin wanda suka abin nan eh, suka rubuta wannan kasance shi ne ta ai ma na Aisha kina ciki ai an ga takaddan da ke ma kika rubuta suka yaɗa wa mutane cewa suna goyon baya a masa tawaye sun ga sharrin ba yahudi abin da ya yanzu ba a fojirin eh, ne Sai wa a yi fojirin a kusa a sa a cikin shi ko a buga sarfin shi on hijab a je a yi wata barna ko a kirki sai suna na aisha kuma duk an yanka wanda wata takarda wai da sunan goyon bayan ta ba فقالت عائشة كنا عائشة تجي وانا يا فقي حق مكروه يا فقي حق سكي نارا إبوك والذي آمن المؤمنون نارا إبوك جعلا نسكمهم ليس كيسان جشي وكفر فيه الكافرون Allah nau'in da masu kafurce suka kafurce masa ma katabtu lahum sawadan fi bayadi ni ban ɗauki wani tawada na yi rubutu a kan farar takarda ba hatta da da haza har inda yake zaune din nan yanzu ban san da wata ta cewa ni na rubuta ta ba na muku da Allah da ubangiji da mummunai suke bauta ba قال الأعمش أعمش يجي وقالوا يرون أنه كتب على لسانها أعمش mutane su سنة sun suna ganin cewa wannan littafin takardar ai an ta ne bisa bisa har ta sai umurni ta rubuta fa mu kutubun mustabaratun ala a ashabi rasulillah sai aka ta rubuta takardu takaddu da banda banna bogi a bisa hara san sahaban manzo Allah manyan manya wannan ga wani ma abin da rubuta ga wani ma abun da rubuta sai ta yaka ku duka amma ba ku zo gari ba balle sana a san me yake faruwa a can kauyuka kuhum duk rubuce-rubucen nan da suka nuna sun fi daga sahabai zummu Usman bin Affan suna aibanta Usman bin Affan rubuce-rubucen fa Abdullahi ibn Saba'in hada lahu atba'un fi shatal wilayat wannan munafikin a yahudi yana da maciya a jihohi daban-daban daban a wannan lokaci samu yusiluna ilaihi suna exchange rubuce ya rubuta musu ya rarraba musu suna rubuto masa yusiluna ilaihi wa yusilu ilaihi wa yursilu ba'dhum ila ba'd sanasuma shashin mutane suna rubutawa shashin فعل بنا الوالي كذا بأمر a يأتي أي والي ضمن موجة عند يروب كذا عثمان فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان sai misali mutane da sun yi musu abu da su umarnin Usman ya ba da umarni a yi haka. Zahabna ilal madinati ففعل عثمان من مجيما مدينه عثمان يمان وعثمان فعل في أطار محمد كذا حتى كذلك يتكلم وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوام وحلطيك تزوج بزبير بن العوام كي وجاءنا كتاب علي بن أبي طالب وتكتب لتحكمنا بن علي بن أبي طالب وحكمت كتاب من عائشة ja'ana kaza fasara al'araku mutanen ƙauye suka zama tofa allazina la yaqabuna min dinillahi tabaraka wa ta'ala wanda ba su da ilimi jahilai wanda ba su da ilimin addinin Allah ba su da su illa shay al yasir sai na sallah kawai dan kaɗan da ta'assaruna bi hadhihi umur sai suka tasirantu waɗannan rubuce-rubucin suka musu tasiri قال الألاء عثمان رضي الله عنه عنه القلوب wato kowa kowane kai zuci a fusace yake kawai a tafarfashe yake game da shi na Usman wannan takardun sun tasiri a gare su da aka kira kawai a zo a zo makina a yi gangami a gama da shi a cire shi babu wanda ya musa don duk duniya an yadda amma manya-manyan karfi da kiraye-kiraye ta sahabai har da na Aisha alhalin ba su ma san da su ba to wannan shi ne sababi na farko da ya sa suka kashe suke suna laifin hukumar na Usman za a sababin awal in shi ne wannan والسبب الرئيس رجل يهودي منكم شيء سبب aka kashe سيدنا Usman. akwai dalili na biyu da ya sa aka kyamace su da ofa aka masa hawaye waɗannan mutane da suke ganin eh, cewa abin lalle Usman ya kamata a yi fito na fito da shi rafa kula da al-ummata al-islamiyya wato yalwa na dukiya yalwa na dukiya a zamanin cikin an samu kuɗi an samu kuɗi an samu dola kusur saboda daular musulunci ta da kullum cikin jihadi ake har na afirka to kullum tura kawai kudaden ganima kullum suka kumusi kullum suka kumusi kullum waɗansu suna ta abin nan na alkawari na alkawari na na Najeriya su ne ne kullum da ya fi har an rasa yadda ake da kuɗin ma قال الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري الله تسنش دراها ما يكشف قل ما يأتي على الناس يوم كي وتباران ونرانا كيزو كوي متاني إلا ويكتسبون فيه خيرا فاشيس كوي أنكرا متاني كوي سيدي يجب أن أوائي جريبا أتعرف أنكرا متاني كوزوتو أتكو آبي بيت المال يأتي كوي kai ɗaya ne za ka ga mutane kai ba a kira ku ba kullum an kira kullum an kira mutane hatta inna hu yunada ta'ala ibadallah ya ko bayan Allah ku zo mana kuka ji ana sanarwa yau ana rabu a ina abu sala muhammad ba wanda suke nan su je dan abu kaza su ta kaga mu kera kwance ma jiya na ya an ba ni sai da kawai an tara abin da yawa ma na ga wani ma bai ma bai ma damu ba kullum za ka kai kudu da su min al'asar ta zuma wannan matai sai sai kowa ya zo su kira banki na zuma warraka eh, afwan ta'alam idan na kudu na su bakun min al-mal kullum ku zo ku karfi kuɗi kullum ku zo ku karfi zuma kullum abin da ya zo hatta mai hatta ciki kullum kawai ana ga shigan mutane a zo a karfi wannan a zo a karfi wannan ina ba ka gane zalika li anna al jihad dalilin da sa ake da samun wa annan dukiyoyin saboda jihad kana fi awji fi zaman wato jihad ya fa ya zafa fa ana kan jihad a zamanin usman saboda ka kullun dukiya sau shigowa take dama warraka ta shaki din adati daga yana daga cikin al'ada da ɗabi'an mutum idan ya ga ya wadata ya zama ko wani sai yi kusa mita hajjin a sha daga kawai sai ka ga hayyar kusa mutane wata fitina kuma da kowa ya da kawai yana da shi kawai kan shi na na na kama kan shi na hayarki sai ga zai tashi kowa kai domin shi wani sa'in da wadata da kawai kuma ba a cikin tunanin sai jangolo wata fitina sai jangolo wata fitina yanzu yan najasarsa da aka shagwaba da kuɗaɗe biliyoyi misali a zamanin gwamnatin da biliyoyi ga yanzu misali za ka ga sai su jikin kowa yana buga sai za su iya kasa da kasan ma gaba za su ma kawo zama Najeriya za su ma kona don ka har suka zama to sai kan inda suke so dole shi ba a kwaba su yasa ba kuɗi ana ganin ana sai mai kawai jirage ga suna suna ɗiban crude oil su da kawai suna da ƙananan refinery suna da ƙananan rijiyoyin mai kawai ɗan suna gudawa su za su yaƙi kowa kawai kai ɗan arewa ai ɗan parasite ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne suna da so su nuna gwamnati sai wanda suke haka suke yake lokacin da suka saba suka yi kuɗi ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رزقا من كل مكان منين وكفرت بكل الذي إيمان سيكا jibar da kansu sai suna abin da suka dama kawai butul su da Allah ma kawai fa azaka Allahu al-barkal jiri wal khawf na uji mu ma na a ce kalmar ta wuce an ta masara a mati in ji PLCC ta kullo masara karan masara masaran da goyonta ana kawai a kura ana kayawo ta ta a gari mtn taki mtn taki ana ji kamar yadda shekki yusuf sambo hafizullah da ce a lokacin suna wannan masaran da kuke ja ku ita ma za ta ja ku nan gaba ina ba ta an gane masaran nan za ta ja ku ɗanar kanta ba ta tana jan jama'a ina ba ta an gane tana jan jama'a to ɗabi'an bushasha in mutum ya ji yana da kuɗi suna shiga masa to nan da ka kalla innal insana la yatgha an ra'ahu azana dan adam yana zama ko an jiji da kai an takama an jibban kai an takama zai tafi abu sana ayyaka a lokacin da ya ji cewa yana da kuma ta aljihu sai zai kace kowa kan kowa bayan shi bayan shi bayan shi ban za kawai ganin shi kuma za su yi mutanen jiya jiya ba yana ta na ne yana harkar rogo amma yanzu ya kaga kawai wai shi ne kawai wani kwaro a cikin al'umma to wannan shaka na usman duk in an zo za a dumbuzo wa mutane in dukiya ta zo za a dumbuzo ta za a turo ta za a turo kullum a zo a kaci kaza hatta zuma ga, ana cewa ku zo ku kaci zuma kan ai kaga manya manya a cikin ai wannan ba a ba a da matsalan to wa tazammu da shugaba wa adamul qabul da kuma rashin yahta amma ba za mu yi a rika matsa mana ba an ga ayi kuɗi kenan a zalika libatar yana wannan dama kuɗi ya karsa mutane su rika fatali da ni'ima wa adali shuɗi. da rashin gode wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ban ya rufa asiri na ji wani malam yana cewa wacce za ka ga mutum ya ƙoshi ya ƙoshi ya kuɗi ya ƙoshi ya wadata da kuma mutum ne ya ci wata rafu ya ƙoshi ya ƙoshi ya rafu shi kira sai ya ta kawai to shine ne za ta fi a jangulo a taɓo Allah kuma a yi ima da wadata da bishata ba a gani cewa an yi ana cikin ni'ima sai an taɓo Allah ya kaga an fara taɓo Allah kuma fara taɓo Allah a fara taɓon Allah a fara wani abin duka wani nau'in da sako sana saboda akwai kuɗin kawai yanzu kuma Allah za a taɓa to wannan shagwaba da yawan wadata da bushasa da dukiya sai na kuma shi ma ya ba da gudumawa kwarai da gaske wajen canjarcewan mutane sabon salis dalili na uku da ya haddasa wannan fitinan al-ikhtilafu bayna sab'i Uthman wa Umar bambanci tsakanin ɗabi'an na umar da ya rasu wanda usman ya karɓa da gare shi bambancin na umar da usman shi ya baya kontributi na umar mai tsanani ne baya kontributin nonsense yanzu zai gama da mutum ya magance mutum shi kuma na usman mai sauƙin kai ne mai afuwa ne mai dogon hakuri kamar sau goma to ku daina mana ba ya kyau wani ba ku daina ku je in an kawo wasu kai ku ji ku daina ku daina yin haka shi ke na umar ai mutum zai dan ku dan shi ne to wato gwamnati ne ta fito daga mai tsanani da ake tsoronta mai kauri mai mai tsadewa a kan haƙuri. Sauki da sauki. ina fata an gane amma lokacin da aka gwamnatin buhari lokacin soja rake wannan in ka sha wallahi ina tunanin in ka yi faci a kan titi wallahi awon haka ta abu sai ka bi zuciya mutum ta yi rasu wallahi sai ya ɗauka ƙaryen mutum ka ci dabbobi a hali, ko mai nama yana sai da nama a buɗe haka dabbobi za a kama duka a su a motsin da suke bi duk dabban da ake gani kwashi kwarai da gaske har yanka a zo kofan gidanka ba wai ba akwai kwata a tare ba ko har cikin gida za a shigo a bola eh, ina a lokacin su a lokacin shi in ka hau mota kafin ku ci za ku samu su a layi ba wanda ke shi ka tarar da mutum a nan to da ka zo za ka zo da Allah ubangiji ya tsara ta tsawo ba ya zo gwamnatin da ta zo baya ita kuma sai ta tafi komai ayyan mutum za ya ya ya yi hodin ɗin abinci ko ya tsawon abinci shagunan za a cire abincin a cikin da su sun su yi gwamnati abinci da aka aka ana tsoron corruption ma'aikaci na tsoron yin shalatti haka za ka tarar da aka zo gwamnati da ta zo fasalafa ma jiha halkun wani gwamnati da ta sake komai ana abin da aka tabar masu to irin shi wannan sai na umar baya wasa baya wasa baya a cikin to mutane da suka samu da yi na usman da kansa sai a gaban shi ana so a mai haka har a ga yana faɗa ya da sautin kansa da sautin da ya ana rena shi ana nuna mai ya bambancin wannan shi ma ya yi contribution na ba da gudunmawa kana umaru rabi kana umaru radiyallahu anhu shadidan sai na umar ya kasance mai tsanani da amma fa a wa kana usmanu haliman ra'ufan sai jina usman shi mai haƙuri ko mai rambo mai tsunki gaira a cikin gandakin ba'ifan ba wai fa sai mai rauni ba ne kama yadda ka fi dominan nan kamar yawan yawan mutanen da suke kawai mai rauni ba irin wannan raunin ba Allah ya ce mutum ne mai haƙuri mai saukin kai mai sassauke kawai Haka ba wai mai rauni ba ne wanda bai cancanci ya jagoranci mutanen ba a'a كان حليما كان الحليم ياتي الصبور الصبر هقي اما الحليم وانت يشي كما يعني كما يهقولي الدائش كان مكتب وإذا انتما حاصروه في saboda يجب haƙurin nasu na da رأسهم da kafin lokacin da aka masa kawanya waɗannan 'yan ta'addar suka قال كيف موسو أتدرون Kun san علي كن Kun san dalilin كن سن دليل samu jara'a. تامو جراءة kira jara'a ne. ƙarfin hali kun san dalilin da ya sa har kuka samu ƙarfin hali da har kuka ga ni kun za yi har kuna so ku mun mutunci kun san dalilin da ya sa da ya ku samu wannan ƙarshen hali ba jar halayya illa shi ne wallahi hakina ne ya janyo mu hakuri na ne ya janyo muku har kuna gani cewa yanzu za ku iya takala hakuri da janyo muku nan banda hakuri na قال عبد الله بن عمر عبد الله بن Wallahi يحكي والله والله نار إذا الله وقد نقموا على عثمان أشياء wato su yi wa na usman cin zarafi da kuma takale-takale na abubuwa lauka ana ha'uma da sai da umar ya ne ya yi su mata kallama yin hu'adda ba mai ma ba ke ido ya kalli magana wato sun yi ta zargin ta isna usman ko kuma ta ne su isna usman a kan abubuwa da ana kanana da yi wanda ba wani abu ne wanda da uba ne ya yi su ba ka jin wani ya yi motsi da ya yi motsi amma wani da ake sun same shi mai sauƙi kai ne da ya yi abu ba za ka ba kamar irin yadda muke yanzu kan wani abu kai a ce mun ba mai kufar za mu fito mun ba mai dama za mu fito a cikin zanga zanga mun ki ina fata an gano su wani an kama wani mutum a kano a cikin za a fito ba a yi ba haka kawai da gwamnati ta yi wani abu na maslaha ke buba masu za a fito a yi ganga irin wannan abubuwan leniency na sayi na usman abubuwan da da umar ne ba mai ɗaukar kai ya yi magana amma su na usman da ya yi sai kaga an an haɗuwa wajen yau za su ya kaza su ya kuma na kaza wa idan limasa na kamu ala usman me yasa suka yi wa sayyidina Usman irin wannan shi zarafi لأن عثمان كان يسارق سيدنا عثمان يا حسن شيخ عفواني ويعفياني ويترك شيء أبو يتفارقني كوي شيء ما يأوكني تتصور بذلك أكانك ويثبت لهم تلك الأخطاء إن كانوا مكيا وليلي سياي مكيا sai mai gargaɗi kake da Allah ta taka sashi wannan abun ba kyau kawai ba tare da horar da shi ba ko mene abun nan kawai wa ya'fu رضي الله عنه وارضاه هي اقوى قوي بركه لا قد السبب الرئيسي الذي له استثقال بعض القبائل بحاسة قريش وقد أنت قبيل العربة سنجي بشكل عنش القريشاوة كل القريشاوة يقول ذلك su sun fi sauran mutanen kullum kuraisa ne kullum kuraisa ne ina fata an gane ko yanda mu a Najeriya da aka kasance kullum dan arewa kullum dan arewa kullum dan arewa kullum dan arewa har su kula da zan sai aka ga bukai dole ne kullum kai dan arewa kullum kai dan arewa ai da haka aka tada rigima a tada rigima a tada rigima a tada rigima kai to gara da karɓa karɓa ko don a zauna lafiya ko ba shi bane wannan ne to sun sun sa doka cewa mai shugabanci na al'ummar musulmi dole su to a kodai shi kamar yadda aka yi aka ci a cikin sa'i ko manzo Allah ya faɗa so ne a kuma kona awwalu to yau da gobe yau da gobe sauran kabilu kuma suna ganin ya kamata a kana su sun gaji da shugabancin kuraishawa kullum ba kuraishe da kuraishe shi ba wannan ya janyo din al-abailul arabiyya sauran ƙabilun larabawa allati ta kalakin islam wanda suka shiga cikin musulunci bi khasatun tilka allati taddat ba'du rijaliha musamman ma ƙabilun da waɗansu manya-manyan su jagororin su suka yi ridda an cikin lahi suka bar cikin Allah tabaraka wa ta'ala ثم رجعوا بعد أن قتلوا بايم ابن أبو حيايا كنتوا كنتوا suka dawo. to waɗansu da suka dawo. raja'a ba'dhum ila al-islam an qana'ati waɗansu sun dawo bayan sun rigar suka dawo zuwa ga musulunci bisa gamsuwa sun gamsu sun gano kuskuren su suka gamsu sabilillah wa ba ba'dhum ghayr qana'a waɗansu sun dawo ne kan tsoron takwabi amma ba wai har zuciya ba sun gamsu ne har zuciya na وبعضهم وفي القلب وفي القلب شيء waɗansu kuma sun dawo musulunci tare da wani mummunan kuduri da suke so su yi a musulunci sai a musulunci cikin zuciya wasu sun dawo ne da mugun makirci kawai suna fata an gane so waɗanda suka yi rijiyar suka dawo mutum uku ne a kuma da Allah sun gamsu akwai wanda ko ba su kwanci ba kawai sun dai dawo ne saboda kan tsoron takwabi akwai wanda su kuma sun dawo amma da mummunan mai wani kuduri da sharri da suka kudata a zukatan to haka to udalika irin waɗannan mutanen da suka dace shi mummunan kulli a zuciya tasalu an takuna ri'asatu da'iman fi quraish su sun gaji kullum shugabanci sai daga cikin kurashawa zai fito wanda sun gaji eh, limatar ri'asa ta fi kuraishi da yasa ne dole wai shugabanci sai daga kurashawa haka ma a bar waɗansu a gudu su ɗana haka ba a bar waɗansu man ولذلك يقول ابن khaldun ابن khaldun yana cewa babban malam ne mufassiri ne ana da littafin muqaddima yace wajadtu ba'd al-qaba'il al-arabiyya na samu waɗansu wajadat kai wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyya arja'atu ala quraish wato wasu kabilu na larabawa wato suna kullace suna jin haushin kullum shugabanci sai daga quraishawa wa hadu sa'atu sultahu zukatan su suka kyamaci hakan suka ji kanu yuzhiruna tsana fil ulad to shi suka fara kawo kuka cikin shugabanni duk lokacin da wani shugaba da kureshe ya zo ya hau sai a rika sukan shi ana sukan shi ana kwanjin shi ana kono a kubukin shi ana yadawa ana kyamatar da su ga sauran kabilu ana kyamatar da su ga sauran kabilu wala da ma da ma a wasu ma a bama ma wasu ma ka duba kaza ya yi kaza ya yi kaza kaza ka duba abinci to saboda haka ba su tashi bayyana irin wannan faro-faro ba sai a zamanin su suna usman da yake suna suna gani shi mai sauki ne zai ba hukuma ba punishment da zai ba tsanani a tare da shi sai suka fara bayyana tsagerancin su din a lokacin sidina Usman din ووجدوا في لين Usman a فرصة لذلك sai suka yi amfani da wannan sauƙin sayidina Usman wani a hannun asba waɗannan dai su sabuba mafi muhimmanci sabuba aka yi eh, waɗanda suka yi wa sayidina Usman tawaye وهناك أسباب أخرى هذا تصرفها كما أدت إلى تلك الفتنة وأن تتحدث وأن فتنة أما تحتها مخافة تركتها مخافة الكتاب كنابة تصمد رشن قبل شاء المقصد الخامس كنابية المآخذ التي أخذت على عثمان لا يكفك أن تسمع في الأسيوة وأن تسمع زرجين سيدنا عثمان دسوق المآخذ التي أخذت على حكم عثمان laifukan da su tawayen suna gani lalle gwamnatin Usman ta yi su wanda kuma ya cancanta su maka tawaye suna fito da shi radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala Allah ya da shi ujmilu ha yake kawo su a dukule thumma ufassilu ha insha Allah ta'ala kuma wa su in kawo su dalla dalla su kamar haka al'awwal zargi na farko laifi na farko suke cewa sauyiyarsu a talibihi shi na usman a cikin uwan na jini ne ya taba mukamai a gwamnatinsa mukamai a gwamnatinsa na biyu na kun abisar ila sabata ya kori abu zarrin albifari daga madina ya koma can rabaza can waje hanyar maka shi ma laifi ne da suke zargin shi da shi الثالث إيقاع مروان بن الحكم خمس إفريقيا da ba wa marwanu dan hakan wato kumfin afirka wa fifty afirka abinda aka samu a nan an bashi ko kuma an bashi kawo one fifteen afirka da wata karkashin shi ta ya bisa biyar afirka الراديو na إحراق المصاحف kona ƙur'anin da ya sa yi aka yi sun kusan na gaya muku dalilan ko a can baya jam'un nasi ala mustaqim wahidin da haɗin da ya akan ƙur'ani ɗaya kawai wanda ya rubuta na biyar darbu ibn mas'ud hatta suqi'at uku, wato dukan abdullahi dan mas'ud da aka yi hatta suqi'at am'a'uhu har eh, wani an jinsa suka buje wa barbu ammar ibn yasir ta kukirat abna'uhu dukan ammaru dan yasir da aka sai da aka karya haka kare a zamanin su sayyidina Uthman su dai waɗanda abubuwa su suke eh, cikin abubuwan da suka gani gaskiya laifi suka ne idan laifi suna fi a tsari na shida a ziyarta su shima sayyidina usman ya ƙara faɗaɗa wajen tsaron dabbobin nan shingaye shingaye inda ake eh, sanya dabbobi na zakka nan da na kumus ya ƙara da su kamar da yadda suke a zamanin manzon Allah da kuma a abu da umar wasu ya faru an in dukiya kan ta dukan me zai hana expansion ko ba haka ba ba ya fara da kuma zuwa nan ba dalili كمعصية إذا قبل سيدنا وصل يا أخي الله آخر كذا الحدود يعني تشبه الدول أكثر آه، الأشياء دي عند ظاهرها ما ولا الله فيني الطاهر الإسلام في السفر سيدنا عثمان يا أخي صلى آه، آه، صلى halin tafiya da kai ya kasaru shi ya cika ba laifi ne za a yi matafi kasar ne san sai shi Usman shi Allah kasar tsare abu da kasar ya ka da kasar ya me yasa shi da da Usman zai cika Me sai zai cika kamin qiyabu an ghazwat badr idan Usman bai halarci ki badr kusan mun karanta a can ko kana shi zuwa in kuntuna? tuna da ya matarsa kuma ta ce ta manzon Allah yanzu Allah ce ka ina ka dinyace ka kana da ganimar ka kamar ka fatice ki ba ka da ganimar ka wai wannan ma laifi ne yasa manya suka je shi da ke ba kina fa kina fa ko a takaice an je bai ke ba a takaice wanda suka je sun fa'ula da wanda bai ke ba fa alal akalla shi bai samu lafiya ba shi kenan shi kenan wannan ya samu shi bai samu amma wannan sai ya ce wai bai a ce a kashe shi don ya cika sallah a halin tafiya ne ya a a kashe shi لا لا لا ترى الكراف من المعركة يوم أهد sai na Usman da suka gudu ranar Uhudu da aka da lokacin da Khalid bin Walid ya zo musu ta baya su ga ganima in san an an samu kuma a a gaba ko a tsawanya kafin suka gudu ko wai sai na Usman na ciki wanda suka gudu na na العاشر نقوم الجياب عن بيعة الرضوان سيدنا baya lokacin da aka mu baya'a bai a turbuwa wanda aka yi kashin bishiya wanda Allah ce laƙadar radiyallahu adin ladina yi bayi ƙunaka ta ta shajarati nan yaushe aka yi wannan sulhul kuna iya kira sulhul da kyau wane ne manzo Allah ya tura ya ji da sanarwar mutane maka? shi ne yes shi ne kuma to why is not present a lokaci wai kuma annabi ai shi ya tura ya tsaya ga mutane maka? shi fa ba yaƙi ya kawo shi ba shi ya kawo su za su shiga su yi umra su yi ibada su fito kawai kuma su ce a'a ku shiga bana can da su kun san sai dina umar aka fara tura sai dina umar ya ce ya rasulla ta san ni ina da su doya da manja ne amma sai dina usman inda ma aka tura shi shi yana da mutta yana da family yana da dangi a makka Ba za ku bari a wulaƙanta shi sai dina usman da ya je yana dai kokari ya fahimtar da su aka zauna sai ta daɗe bai zo ba sai shaidan ya zo ya zuhu da an kashe ko sai manzo Allah sallallahu alaihi yace da ni ta hadin su wa'ismu mubaya a musu suka mutu mubaya ce ka sai da hannu sai dina Usman kun kina Sai da aka yi sai ta haɗa sai dina Usman ya dawo. Sai Allah ce to laqad radiyallahu na yarda da waɗannan da suka maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiyar na ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin na san abin da ke cikin zuciyarsu na imani ne daga su ne za su mutu ai daga ne shi sai da Usman ko manzo Allah ya dora hannu su da Usman ko baya ma saboda shi ma laifi ne da ya tsanci a kashi الهادي عشرة دليل أن ليس إلى قوم شاء لم يقتل عبد الله بن عمر بالخمزان سيدنا عثمان يأتي يتشع عبد الله بن عبيد الله بن عمر بالخمزان يأتي هرمزان kusan hurmuzan ɗin da ya gudu wanda ce shi kada a kashe shi yana kawo shi a wajen amirul mu'minin Umar suka kawo shi sai umar zai mai hukunci yake yana jin kishi aka kawo ruwa sai na umar yake ce kada ku kashe shi sai ya sha ruwa to daga baya ki shan ruwa sai na umar zai kashe shi ta ai kayan alkawari sai na sha ruwa duk kuma a takaice dai aka nuna ya musulun ko sai na umar ya rabu da shi to wannan akwai alamun da suka nuna da ya musulunta ya haɗa kai da wanda ya kashe sai na umar shi wannan hurmuzan duk ya haɗa kai da abu lu'a da shi suka floating haka shi da za a kashe sai na umar shi yasa aka kashe shi sai wannan ubaidullah ibn nabi umar ya tafi ya je ya kashe shi to ne shi kuma da da usman ya hau sai suka ce ya sa sai da bai kashe wannan da ya kashe wannan ba ina fata an gane shi ne abin nan na goma sha su ziyadatul azan ta yawm al-jumu'ah ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a sun san sai ne Usman ne ya ƙara to shi ma laifi ne kiran sallah da ake na farko idan ai wanka a shirya to shi ma laifi ne kina ba kuna kuna da yamma Allah har yanzu na alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin inda na kawo ku da kuka da khalifofi na ulul fasli shi ma ku rike shi sosai هناك أشياء أخرى أبوها الدنيا فقوله زردين شيء شيء فتستعيد إلى درجة ثالث عشر رد عثمان الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقوني الحكم وانت الله قريش ده زمان سيدنا عثمان ده يزو شيء هي داود ما سنا غني wannan laifi ne kai akwai dai abubuwa da yawa waɗansu kuci kuci kuci abubuwa kamar yadda suke ta idan fa'ida ila darajati ne salfin minda yanzu ana sassalla a matakalan mimbari sun ne ko ne mimbari uku ne to lokacin da mazu Allah yake tsayawa akan na ukun sayidina abubakar da yazo sai ya tsaya a nawa a na biyu har ya gaba rayuwarsa in zai hudu ba a cikin yana tsayawa matakala na biyu yana ganin da Allah bai kai matsayin ya tuka inda manzo Allah ya taka ba ina jin sayyidina Umar da ya zo ya tsaya inda na Abubakar ya tsaya to shi Usman da ya zo shi sai ya tsaya a na uku shi yana rediyo ina fata an gane ko da ta sharu da sunna da ku da tawalu ne kawai ko haka shi yanzu da da Abu Bakar da Umar da suka tsaya a cikin shi da yazo ya sa inda manzo Allah ya tsaya din mu a ran muke tsayawa to ko dai wannan ba asalin din dimbarin manzo Allah su suka gani na manzon Allah inda ya taka nan na Madina to shi sai da Abubakar da Umar saboda tawalu ba ka taka na uku ne ka taka na biyu kasan da inda manzo Allah ya taka shi sai dina Usman da ya zo sai ya koma shi da uku to to shi da wai shi bai yi ba bai musu ba da yake da kama da shi zai dai zai ta kanta annabi eh shi waye kun da shi shi abu kai ta kasa mun da umar ne ya kun da kule da kule na kasa na kina ba duka ba dalili da samu an an tsoro kananan abubuwa akwai aya akwai kasi ne na hadisi da ke kar a tsaya ne da ce sallu kamar aiki yadda kuka gada yi ba to in ya tsaya a inda manzo Allah ya ba ya ga yadda manzo Allah ya bane wanda kuri sai na su ta wani tawadu da shi kuma yayi yanda manzo Allah mai aiki sai yake yake zai dauke su wani tawad wanda yake dalilin da yasa Usman din yayi wa'annan abubuwan da ake zaki نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على الدرجة الثالثة ما زال سينا هدوء متى متى ثلاثة أسس فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية ولما جاء عمر نزل إلى الأولى سيدنا عمر كيما كوي سيزو شيء سيزو كأنا أنا أيما يلا أن أبو بكر إمام الجيش الكبار سيدنا عثمان يزو هي سوكأنا أنت كنا to me aka yi na ba ta aka gane ko to su a wajen su alal akalla dai in ma bai yi aka bai a na daya kai a rabi amma kada ku tura haɗa kan da kai inda ku ga Allah ya ولما جاء عثمان فائد الى الثالثه لان سيدنا عثمان يقول سيئه الى Allah ya الله في القيامه ce ne فيه ايه شو na fi zuwa na fi kaza da fitina wa ila sabarra al'amru ila yawmina hadha haka nan al'amri yayi ta gudana har zuwa ga ranar mu ta yau eh imana da Usman ba tsaya a nan ba to da yanzu kullum a na biyu ake kwanta za كذلك كان عمر يضرب في الدره suka ce su da yi da Usman a zamanin shi yana duka da ƴan sanda yake duka duka yana da ƴan sanda haka fasara ya fi sauki shi kuma sai da Usman da ya zo da dori na yake duka bula na yake duka shi sai dina Umar da wani dan sanda ne a tura da zafi sosai amma shi lafi kuma sun kuma mai saukin kai ne mai yawa kafuwa ko irin buɗe da rike kai ai ina jin sai kamar ko goma bai taɓa ta ba shi kuma sai dina kana yi ma abin ka zama ya taɓa da shi a turnatu وقال هذا أبو الدرداء من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عثمان سيد أبو الدرداء وغير حكيت مثلا في ولا فوني فوني من الأمور التي أكثر تجيب السلوك wanda al'amuran ma mafiya yawancin kuma ƙarya ne yana hmm? eh, jin wata da ya wuce can an nuna eh, buhari shugaban ƙasa tafiya fita eh, hutun nan da ya yana sallah a masallacin jila sallan juma'a amma sai da aka yi zumin ɗin kamar soyayya ko kalle ya haɗa sahu ba sai aka yi saifin wajen mutanen mu fa karanta sun ga sallar kunya su ba ruwan su da aka kawo to ita kuma wannan sallan daga annabi aka samo wata ko kuma dai mulki ne kawai da irin abubuwan kanana kanana kanana wallahi sai da aka yi yuni aka nuna shi ga shi bai ma hada kafin su ba haɗu da ne ina fata an irin wannan kone kone a ɗauko yar mutum a a gagara nan yar shi a ta yi waya da wani a a ta yi kaza ta kalli agogo da matan shi isa kan kaza ne a yi duni cikin agogo a nuna ba don komai da rashin matan shi ne cikin wannan fitinin dan kunne akwai ran da suka yi zumi an san wannan dana nawa ne ana yaki corruption da shi an hana dana amma ƴaƴanki suna kasan waje suna karatu an yi ne an yi mai ne ga shi kila wata irin wannan fasiki da mutane a lokaci a kai a rubuta teji teji teji wai dan kunnen masu zuban kasa ba aiki ba kai da akwai wani aiki na a zo a gani da mutum ke muhimmanci ina zai ga ce yana duba irin to irin wannan komai naka komai naka to duk wanda Allah ya bashi matsayi to haka za ka samu kowa ya ci kawai ana kokari kai in ba za ku da wani abu ta wajen kuma zai a zaku kamar in kai malami ne yanzu da hannu a ɗaukar ɗan malam wani ne ana so a duba mu ga wannan shi yana da asuwa yana da shi a ya yi wa wani ha jinta ya ko ko ko irin wando larabawa ne da labiya ne ko garda shek kullum wajen kawai an ke dan wani ta haka nama idan aka ce kanin wani ne ake ta babar sunan ba kanin wani a yi ta damu mu wa'azi ya gyara kanin shi ba shi can abin shirya a hannun malami shirya ba a hannun malami ba ne sannan mu ɗauka idan malami shi ya ci sai ya bar wa'azin sai ya gida mu idan misali dan malami ya ci alheri da aka koya masa sai a bar mutane su kar a taɓa musu alheri don dan malam ya ci don kanin malam ya ci sai a daina tallata mutane alherin da aka sani ta fata an gane haka mutane da rashin aiki ta haka laifi a halittar wani a kafar rayuwar ta ta da auren wannan baiwar Allah sai da aka kawo a ji akwatunan da aka masa kaji har da ma kamfanin da ya buga alki dan irin wannan kamfani a kasar jama kaza shi ya buga akwatunan nasa na laifin ba aiki ba aiki duk wanda aikin banzan da ake ziki mutum ya tsaya da sala'a da gine dan da aka sai ya hana a yi da a ce an kwace sai kotu to Ina wani ya rufa to wallahi tallahi irin wannan aqidan ne asali ta samo asali ba za a taɓa ganin alherin shugaba wani alheri manya-manya da aka ba sai dai ya tsarki ta tsakalwanta a kalla ba gogon matan shi ta kai kansa ba ba su wani ya taya ya sani kuma Allah ban ya rufa a su kai ruwa binan eh, jiya na ga waɗansu sai kawai eh, kwaye ka gawon shi ga matasa da ta tole amma jami'ai sun hana a cikin da ita a bayyana a jami'a ta duba Thank you. ko ya ci menene shi wani abu a dai wa akwai maka sauran zakule-zakule da tone-tone da kananan abubuwa da aka yi ta tono su da ta yi man wanda a saba mafiya yawancin su a zubin ƙarya ne ala usman radiyallahu تبارك وتعالى عنه تفصيل هذه الأمور فيما يأتي فيأتي إن شاء الله number one din nan da aka ɗauko zargin da aka yi wai yana na dangi dan kwanci ko to zai ɗauko wani bai wani ya ɗauko na su ɗaya bayan sai ya yi bayani dalla dalla yadda abun ya kasance wanda suka ya kawo ne a yau a dunkule to in Allah ya kai mu sati mai zuwa